Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya. da kuma Dalol a kan FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali da Aliyu Mustapha daga nan birnin Washington DC muke fatar kun tashi lafiya. Ga kanin labarai a fara da su. to rasha ta yi amfani da kujerar ta ta majalisar ɗinkin duniya wajen toshe wani yunkuri da aka yi na tsagaita wuta a yakin da ake a birnin aleppo kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban gambia haya jami'a zaɓe kotuna sun fara sakin fursunonin siyasa sabon shugaban amurka da ke jiran gado donald trump kuma ya naɗa bakin fata na farko a matsayin minista kanin labarin kenan yau talata 6 ga watan disamban shekara ta 2016 Bayan kun gama jin labaran duniya za mu leƙa dandalin sada zumunci na jam'iyyun siyasar ƙasar Ghana mu ga wainar da suke toyawa da yake gobe laraba idan Allah ya kai mu za a yi shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar. A Najeriya kuma majalisar dattijai ta ce shugaba Buhari ya sake miƙa mata buƙatarsa ta neman cin bashin dala biliyan talatin. Kada kuma a mance kamar kowace ranar talata za mu gabatar da tsaka mai wuya. ku barkan ku da asuba rasha ta yi amfani da kujerar ta ta naki a zauren kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wajen toshe wani yunkurin da aka yi na samar da yarjejeniyar tsagaito ta ta tsawon kwanaki bakwai domin a ba da damar shiga da kayan agaji a cikin garin aleppo da ke can ƙasar syria inda ta zoma da ake a wurin ta ritsa da ɗimbin mutanen wannan garin daga cikin kasashen da ke kan kwamitin dai china ta goyi bayan matsayin na rasha venezuela ta kita ta goyi baya angola kuma ta tsabbace gefe daya ta kita saka kowace irin ƙuri'a amma da yake bayyana dalilin sa na daukar wannan matsayin jakadan rasha a cikin majalisar ta ɗinkin duniya vitali shurkin ya ce a irin wannan lokacin da ake bayarwa na tsagaita wuta ne a yi abokan gaba suke samun sirrin kutsawa su shiga da makamai da albarusai domin su karfafa guwar mayaka nasu abin da ya ci kuma ta mutane fararen hula ne abin zai fi yau aibu hakuma jikada na rasha ya ce su ƙasashen da suka gabatar da bukatar a tsayar ga wutar wato da masar da new zealand da eh, sauransu da amurka da faransa ne suke ingiza su kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban ƙasar gambia yahaya jamai a zaben da aka yi a ƙasar wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasarsa ta ba da umarnin a saki wani babban jigon 'yan adawa tare da wasu fursunonin siyasa goma sha takwas da ake tsare da su madugun 'yan adawar mai suna usainu dabo da sauran 'yan jam'iyyar adawa ta udp dai an yanke musu hukuncin daurin shekaru uku uku ne a watan yulin da ya gabata bayan da aka kama su a cikin wata zanga-zangar siyasa ta lumana inda suke buƙatar a yi sauye-sauye ga dokokin zaɓe na gambia Ganin abin da ya faru yanzu haka wata jam'iyyar adawa ta Gambia ta fito tana kira da a saki daukacin sauran dukkan fursunonin siyasan da ke tsara a kasar. Salihu Mbalo, ɗaya daga cikin jagabannin jam'iyyar GDC da ke da rassa a ƙasashen waje, ya yi kira a kan ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a irin su Amnesty da Human Rights Watch da su sa hannu don sako sauran mutanen da ake tsare a bisa dalilan siyasa. to nan amurka kuma sabon shugaba mai jiran gado donald trump ya zaɓi ɗaya daga cikin mutanen da suka yi gasa da shi ko takara a zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar su ta republicans ben carson ya zama mishi sakatare ko kuma ministan ma'aikatar gidaje da raya birane na amurka ma'aikatar da a takaice ake kiranta hud ko hud kasan ɗan shekaru 65 da haihuwa wanda likita ne da ya ritaya baya da wata kwarewa a fasalin harkokin gidaje to amma shi kansa ya rayu ne a cikin gidajen haya na gwamnati irin waɗanda wannan ma'aikatar da ake son a take kula da su a can baya wasu shekaru da suka wuce ya sha suka lamirin a ƙidar irin wannan gidajen gwamnatin da ya ce suna sa mutane na dogaro a kan gwamnati maimakon kawunan su har yake cewa kwanda a rinka ƙarfafa mutane hanyoyin da za su iya tsayawa kan kafafun ɗinsu. a lokacin da shi da trump suka fara yaƙi neman zaɓen fitar da gwani na wanda zai tsaya jam'iyyar tasu ta republican a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaɓen da aka kammala akwai lokacin da shi ban kasan ɗin ya tsayarwa trump a farin jini wurin jama'a to amma daga baya sai ta gomashin nasa ya fara yin rauni abin da ya sa ƙarshen ta dai ya fita daga takarar kasan dai shine bakar fata na farko da donald trump ya gabatar da sunan shi a matsayin wanda yake son ya baiwa irin wannan mukamin na minista To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tantance sojojin kiyaye zaman lafiya 41 da ake zargi da laifuffukan keta haddin mata a lokacin da suke bakin aiki a jamhuriyar afirka ta tsakiya wani kakakin majalisar ɗinkin duniya mai suna stephen dujarric ya ce 25 daga cikin sojojin 'yan ƙasar burundi ne goma sha kuma daga ƙasar gabon suka fito kuma dukkansu ana zargin su da aikata laifuffukan fyaɗe ne a tsakanin shekara ta 2014 da kuma shekara ta 2015 jami'in ya ce hukuncin da za a yanke musu zai dogara ne daga kasashen na gabon da kuma burundi waɗanda kuma ya ce ana son a ga sun ƙaddamar da gagarumin bincike akan wannan al'amari majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki kamar watanni hudu tana gudanar da nata bincike akan wannan al'amari kuma ta yi magana da mutane 139 kafin ta bayyana sunayen sojojin da abin ya shafa to a ƙarshe sabon kakakin ƙungiyar isis da aka naɗa yana kira akan magoya bayan ƙungiyar a ko'ina suke a duniyar nan da cewa su tasirwa makiyan ƙungiyar su ta fatattakar su har kamar yadda ya ce sai sun kona wutar da ke ƙarƙashin kafafunsu a cikin wani faifan da sashen ta na watsa labarai na alfurkan ya sako isis ta ba da sanarwar nada abu hassan almuhajir a matsayin sabon kakakinta domin ya mai gurbin abu muhammad al-adnani wanda wani harin amurka ya kashe shi a kusa da garin albab na ƙasar syria a watan agusta da ya wuce a cikin faifan ne aka ji almahajir yana kira ga magoya bayan nasu da cewa su kadarwa makiyan nasu a ko'ina suka same su kuma ko da cikin kasuwanni ne ko kan hanya ko a cikin gidajen holewa da dai sauransu ha kuma a cikin jawabin da yawa lakabi za ku tuna abin da nake gaya muku almahajir ya yi alkawarin cewa kungiyar tasu za ta kai sababbin hare-hare kan kasashen amurka da rasha da nahiyar turai da iran da kuma turkiya wacce ta turkiya din ita ce fi suka a cikin jawabin nashi labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Dattijan Najeriya ta amince shugaba Muhammadu Buhari ya sake kawo bukatar cin bashin dala biliyan talatin. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani. Tun daga lokacin da shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sake dawowa Majalisar Dattawa da bukatan karɓar bashin dalar Amurka biliyan talatin ne ake ta sukan gwamnati. da kuma tunanin sake salo wajen karɓo bashin. Wasu 'yan majalisar dai na matuƙar buƙatan a sake tsarin da Buhari ya shimfiɗa na cin wannan bashi, yayin da wasu ke ra'ayin a yi watsi da al'amarin domin Najeriya tumbin giwa ce. Mai magana da yawon majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce majalisar dattawan ce ta ce a dawo da kokon bara ba shugaban majalisar dattawan shi kansa ba gaskiyar magana ita ce majalisar dattijai ita ce ta dubi wannan al'amari ta yanke wannan hukunci shugaban ƙasanmu shugaba ne mai adalci wanda ya san zafin dukiyan jama'a amma ba shi ne zai wa'annan ayyukan ba mutane ne za su yi wa'annan ayyukan mutanen da za su yi wa'annan ayyukan kuwa idan har ba za su iya tantance su gaggaya mun abubuwan da za a yi ba to ina muke da tabbacin cewa ga al'amarin yadda su take ba zan so in san yaya wa'annan al'amarin za su samu sauki ga mu ba mun yadda cewa eh lallai za a iya rancin kuɗi ai ba mun ce ba za a iya rancin kuɗi ba saboda ko cikin kasafin 2016 akwai rance kuma akwai rance na cikin gida da na waje shi kuwa dan majalisar wakilai jagaba adam jagaba ya ce tun da ba asusun gwamnati kudaden za su shiga ba shi ma ya yi na'am da ciwo bashin cin bashin nan ne na goyi ba ba shakka ba komai ba ne domin yadda aka zana yadda kudaden za su shigo kasar nan ba taɓa yin shi a ba. Me nake nufi kudaden nan ba zai shiga asusun gwamnati ba. Ita bankin duniya in ta ba da wannan kuɗi in ɗan kwangila ya aiki bankin duniya kai tsaye za su biya shi. Ba za a ɗauko kuɗi a sa asusun gwamnati a zo a ɗibi kuɗin talaka ana wasa da shi ana sace-sace ba. tun da nike da kuma dan tarihi na karanta na kasan nan ba a taba karbi in wannan bashi wanda zai kasance da amfani ga talaka kamar na bashin ba sauran ana turawa gwamnati ne a juyin gwamnati asusun gwamnati alubazarancin shiga sata shiga manyan barayin bairo su shiga su sace kudaden nan ka zuwa karshe ba tsuntsu ba tarko Amma mai sharhi akan tattalin arziki Dr. Sadiq Umar Gombe ya ce Najeriya dai ta fi karfin a ingiza ta ta ciyo wani bashi domin tafiyar da ayyukanta na yau da kullum. Maganan bashin nan da za a iya jinkiri da shi saboda hanyoyin da aka tattoshe na sama da faɗi da babakere da yadda aka yi ainihin asusun shigan kuɗi guda ɗaya ɗin nan ake samun rara na kuɗaɗe da ake gudanarwa don na tabbatar miki da ma ba irin waɗannan abubuwa ba wannan ayalin da ake ciki ma da sai an kokafe da shi kuma da ba a noma ba a ce harkan tsaron nan ya ci gaba to da duk inda aka yi noman nan da ba ra'ayi noma ba so da ba a yi noma ba yadda ake sayan yanzu masara dubu goma sha wani abu ina tabbatar miki da ya ta kai arba'in hamsin ma a ƙasar nan Bincike da na gudanar ya nuna cewa akwai takardu da dama na shawarwarin samo kudaden shiga daga cikin gida Najeriya da aka riga aka miƙa wa ofishin shugaban ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina. Za mu leƙa a ƙasar Ghana inda aski ya zo gaban goshi ga zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da za a yi gobe laraba idan Allah ya kai mu. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya leƙa dandalin sada zumunci na jam'iyyun da ake cewa Facebook da Turanci, inda ya samo tsaraba irin furucin da shugaban ƙasar John Dramani da sauran 'yan takara suke yi wajen yaƙin neman zaɓe. Za mu fara da jin furucin shugaba John Dramani. wanda mutum ya yi da albarkacin Allah sakara fudu ga insha Allah mun yi ruwa ne mun ba mutane da yawa ruwa mu ba mu ce ba ka jefa muna kuriya ba don shi ba mu ba ka abin da ya kamata domin san dai mun duka gane ne don shi muna raba muna raba ne ke kowa da kowa shi ko kakakin ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ado mai suna mustapha abdulhamid cewa ya yi yana ganin 'yan ghana suna da hurumin kawo canji a rayuwarsu a zaben na gobe laraba bakwai ga watan disamba ina so tuna da mutane kaman politics ba addini ba ne bimana in ka mutu ba tambayan ka wani fatini da kake ko wani fatini kake ko. an tambaye ka sallah da zaka da azumi da sauransu don shi politics muna yin politics domin mu samu amfani da cikin duniya gani ba yin politics bayan politics kana jin yunwa ba ka da aiki ba ka ka biya life bill ba ka ka biya school fees baka da kudin koko daga da'iman kana jeyan yan wayen mu musulmai Allah na ce mana cikin alkur'ani wai ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsi in alheri ya zo gare ku ya fito gani Allah ne amma in damuwa ya kai ku wallahi ya fito da kanku ne alkur'ani bai yi karya a nasa bangare dai shugaban kasa john ramani muhammad ya ce duk da irin ayyuka da suka yi sun san sarauta ta allah ce ba da iko na ba ba da ƙarfi na ba ba da kyau na ba aikin allah ne da yake mai da martani kakakin na madugun 'yan adawa mustapha abdulhamid cewa ya yi akwai wasu za su zo muku suna kiran sunan allah cewa shi ne ke bada sarauta amma kuwa a cikin alkur'ani allah bai bada shugabanci ga azzalumai so when they come to you and they say allahumma malik mulki it is allah who makes leaders tell them that that in the quran there is the condition for who a leader is leadership does not include a wrongdoer wallahi wallahi wallahi mutane ga wallahi azzalimai ne ne na ce ne na ce Allah ya rusa mulki wayannan muryoyin yaƙi neman zaɓe da muka ɗauko daga shafukan zumunta na jam'iyyun siyasar na tabbatar da irin ƙami da jam'iyyun siyasar suka ƙara a yaƙin neman zaɓen amma duk da irin wayannan faɗe-faɗe masu fashin baki sun ce masu ƙada ƙuri'a a ghana sun riga sun yanke wa kansu inda za su ba da ƙuri'un nasu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin me yasa ne har yanzu Majalisar da Dattijan Najeriya ba ta tabbatar da Malam Ibrahim Magu bisa mukamin shugaban hukumar EFCC ba? A kasance da mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin bayani. A halin yanzu kuwa lokaci ya yi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. to in allah yadda kuma komai ya tafi daidai gobe ake babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar ghana sunana ibrahim mukaila zaben da za mu doke shinga ya zama zaben da za a zo shi one touch ne ba zuwa ba saboda in ka duba wasu ababe da lokaci babanmu na na ado ya samu 50 plus dun election bai kai ba saboda ko da gani ma ka gani bambanci ya zo cikin kasa even ma waɗanda suka mama ndc baya suka ce in ba ndc ba ba wani ba wani party ko ba wani government da zai rika girga to yanzu su don kai suka yi fito in fito su rika makasan domin suna fight na na ado zo e rika musu geringa eso eso ko wai samu kwancin hankali o oh, ni suna na faisal namu ni kurun mama dole ne a bashi chance shi na second one ga kuma domin abin da yayi within 4 years in first term mun shingare wallahi yayi haiki sosai ce sa mu muna roka a kuma bashi second term mun shi saboda aikin da yake cikin yake yi Allah ya da ya kare wadannan wannan aiki da wanda ke gaba zai yi insha Allah insha Allah to ubangiji Allah ya sa mama ya samu nasarar 2016 ga Allah ya bashi sa da rabo ya zo ya continue ya bar Ghana mama. kara kara kara ko cika cika To bayan abin da ya faru a Burtaniya da shirin fitarta daga Turai wato shirin na Brexit da kuma zaɓuɓɓukan da aka gudanar a Najeriya da Amurka da Gambia, yanzu harkar zaɓe ta zama wani abin da ba ta da tabbas kuma komai na iya faruwa hange ko hasashen sakamakon zaɓe yanzu ya fara 'yar wuya. ko cikin makon nan mun ji wasu 'yan nijeriya suna kallon abin da ke faruwa suna cewa su ma kawai lokaci suke jira su ba da mamaki. In ka lo Najeriya duk yana da wani sun gama kayan da gwamnati. Sanu ɗan gasu su annabi. Muna nan za mu ayi Layi na abin zai sai ayi. idan kana bin shirin na na tsaka mai waya ka ji mummun yan kwanaki muna gudanar da muhawara na jin ra'ayoyin yan ghana akan wannan zaben da za su yi gobe zuwa yanzu dai jam'iyyu bakwai ne aka yarda wasu tsaye da yan takara a zaben akwai kuma wasu jam'iyyu da aka hana irin su pnc ppp da ndp wanda kuma suke zargin cewa jam'iyya mai mulki tana wasu kwalle-kwalle ko wasa da hankalinsu. su to shi yasa yau da yake jajibirin zaɓen ne kuma a muhalar da muke sauraro tsakanin yusuf jaja wanda ko bayan zaman sa dan takara a wannan zaɓe na zuwa majalisar dokoki shi kanin shugaban ghana ne yanzu ne john ramani muhammad da kuma shi jigon 'yan adawa na jam'iyyar npp wato ambasada shu'aibu musa sharif tsohon jakadan ita ghana ɗin a ƙasar gini. za mu tashi ne da maganar wannan kulliliyar da ake cewa ana yi tsakanin hukumar zaɓe da jam'iyyar da ke mulki ta ndc muke tambayar shi alhaji sharif alhaji sharif me yasa kuke zargin eh, jam'iyyar ndc da cewa tana tana wani eh, kulle-kulle a tsakanin ta da hukumar zaɓe eh, shi sha'anin zaɓe ai da muka je court da aka ga zaɓen na aka kanda zaɓen na ya tafi aka je aka yi maganin ƙara ainihin ainihin ƙasa babban kotu kasa watan supreme court ai ta ba da umarni abubuwan da ya kamata a yi gyare-gyare a ciki domin yau in an yi zaɓe daga ganin aka counting voting kamar mutane ɗari ne aka rinsa a police station shi aka yi zaɓe wurin ɗarin nan shi aka samu kamar cewa eh, eh, eh, mutane casa'in ko tamanin ko 80 suka zo suka yi suka jefa kuri'a wannan a wannan mazaɓan to amma da aka zo aka kidaya shi aka samu kamar muta aka samu hutun wurin da ya ga kamar ɗari da ɗari da goma kaga an yi overvoting wurin sai ya kace a uba overvoting ka yana kasa sosai ya kamata ka gane abin da ke nufi da overvoting yan kure kace me abin da nake nufi overvoting nan mm. the vice presidential candidate is Dr. mahmud Bawumia. Total vote. Ya zo ya ce overvoting, overvoting. Muna ta ma dai zo muna wani tangible excuse ne. abin da ke ciki ne sai kuma da ya bayar mana aka ta daga wurin wanda zai ko suka ce suka ce kamar su ma a duba a gyara wannan abubuwan nan duka to yana cikin wannan da mu muke matsa wannan reforms din da ya kamata a mata a yi ba su implemented to shi da muke matsa muka ce da kamata a mata a yi wannan reforms din duka a gyara su to wannan ne ake diwa gida shi muka ce in mun zo muka je ba ku barin mu ganin ko kuma abinda eh, eh, court suka ce a yi wannan reform ne shi ku kyale ba ku son a yi wannan magana kwanan kwanan ga ai an zo ana so a ce kamar wai za a bada mun samu matsala lokacin in aka yi ana transmission ko za a yi transmission eh, eh, results muka ce a'a in za a yi a buɗe a gaya muku kowa an zuwa fa a ba wasu company ko za su yi transmission results nan suna kaiwa wani stronghold muka ce ba mu yadda to duk misa ɗin za su support ce su sun yadda da wannan abin to an ga dole mu ma mu dan kuwata amma kawai ga an fara yin abin da gashi da aka yi magana yake electoral commission ta janye duk misa ta janye wannan abin amma amma amma Allah sharif ko kuna da me yasa kuka nuna kamar ba ku ji daɗi da aka nada sabuwar shugabar hukumar zaben nan ba kamar kuna da wani tsoro ko wani fargaba. fatin fatin fatin ba ya kai su a gabe. An san jama'a kowa da irin maganganun shi da yake yi amma mu fatin mu dai ba ta cewa kamar ba ta ji daɗi ba saboda mai mace ce suka bata ba wani fati matsayin mu na fati na jam'iyyar NPP ba ta nuna cewa kamar ba ta ji daɗi ba da bata wannan abin ba ba inda wannan fatin mu yi wannan magana. Mhm. a bata. Eh, wani yan wani wani member of parliament ne na npp kuma ina cikin waɗanda ke taimaka npp da arziki kina japan ya fito ya ce matan nan ana amfani da ita ne yasa aka bata wannan sarauta tambayi shi wani ne wannan japan wannan maganar ke ganin a japan gaskiya an fi na a wannan maganar shi ne shi yau maganar shi kuma ya zo apologizing saboda haka alan shari baku da alan baku da wani tsoron na cewa zaben nan za a yi shi cikin adalci kamar magana da ai ake ai kwana kwanan ga da za su je su launch manifesto su ai sun dogo kwati a dakan gawa suna yawo da shi wai ga na abin da ai shekarun da fatin sun zo suna magana su ma suna apologize yawa na ji daɗi da ka kawo maganan manifesto din nan don na san na ji cewa kuna kuna zargin su da cewa wasu sun saci manifesto din ku suna amfani da shi ko eh a kullum abin da suke yi mu ba mu lancin shirin muka ce Malam Yusuf eh, NDC eh, eh, tana amfani da manifesto din MPP ne malam yusuf eh, mutanen yan pp suna zargin cewa manifesto ɗinsu ne kuka sace shi kuna amfani da abin da ke cikin shi ba naku ba na ya min daɗi ka kawo wannan magana yanku ka saulare ni minti ko da daya ne mu manifesto shine ne ka fito da abin da zaka ka yi ma mutanen Ghana in Allah aka baka sarauta kamar bakwai biyu kenan muka ta yi sunyani muka ta muka fito da manifesto mu muna magana ga npp ba su fito da manifesto su ba yada ya da a yi ka ce mu naku ne muka sata muka zo muna fadewa abin da naku bai fito ba tuku mu muka fito da namu farko kuna ce kamar me naku muka zo muka sata amma ka lura ran da muka zo muka fito da namu na farko washe gare su yan adawa sun yi press conference suka ce manifesto mu ba komi cikin manifesto mu shara ne wanga manifesto bai kai ko ina don bai da amfani sai muka ce a ah, wani double standard ke ga yau kun yi press conference kun ce manifesto mu bai da amfani ba ko ciki kar ganiya su karbi wannan manifesto kuno kuma ku zo ku ce kuma a ah, manifesto ku ni muka kwashe muka zo muka ba ganiya a ah, in mu doke shi in manifesto ku ne muka kwace muka zo muka ba a ce kuma manifesto ku ba ko ce ba ku rabin da ku zo ku fita maganiya kenan ina min kun fahimce ni ne kwarai na fahimta alai sharif abin da ya faru kenan batun manifesto da ake yi ba batun manifesto yanzu ba ne yanzu da suka ce kaga aka zo kace mu lancin muka ce ba mu lancin manifesto mu domin kowace shekara an muka yi sai su zo abin da ai shine kamar irin lokacin da za mu yi free eh, senior high school za mu bar yara su je eh, eh, secondary school kyauta ba su ce ba mu iya mu yi suka matsa mu suka takura mu mu gwada su kan da za mu yi wannan abin muka zo mu gwada aka wayi gari suka zo tare sai muka ce in dai haka zan nemo ma bana ba za mu lancin manifesto mu ba sai sun yi kaji ba mutum su saka manifesto ba ba za mu lance yanzu da muka zo to ciki suna magana mai muka zo in ka ga eh, eh, shi eh, flag bearer mu wanda ke rike da tutan mu na na adulan ku akufa in dai ina magana to ciki manifesto guda guda na fadowa yace ya zo yayi kowane village ko kuma cikin arewacin mu na ya musu ai ai musu kaman dam na harkar noma da sauransu kuma kowane district kowane abin nan an yi kuma ya sunan shi eh, eh, eh, masana'antu a kowane karamin hukuma na kasan duka wanda ina cikin abubuwan da muka fara faɗi to shi ne shi ma yanzu ana cikin wannan magana kamin su lanci ma shi shi president ne je ko yana cewa kamar wasu kuma kowane gida ya ba su mita guda one meter one house ko one meter one room ne zai bayar. malam yusuf abin ya baka dariya ne. shi ne jika sama magana nan ne ake magana ko ba gane ba <laughs> eh. shi ya ina ya samu wannan waya din 1 meter one house ko one meter one room da president titin ya je ya abin ina ji wannan talma na one district one industry one village one dam shi ma ya fara wa abin nan shi to ina zuwa ina zuwa ina zuwa da shari'a bari in je na kagare in je abin da ya bayo shi Yusuf Dariya game da wannan maganar naka <laughs> abin da ke faɗi wallahi alhaji ina gane kake ka saka ma bin ke fare ga ba shi bane san ko ba batun manifesto shekaran ga ke fare ba batun mi muke yi batun da suke ce mun sata manifesto su communication director su akumiya ya tiye read abin da communication director na campaign su ya fadi we mun sata manifesto su abin da su su fadi we photocopy ma muka yi abin communication da kanji ya fadi kai ka zo ka zama kuma kana fadi wani abu daban ba na shekaran gaba wani shekarun da ya wuce ba to eh, bari mu je ga wani batu daban eh, sauri abubuwa da kalilan kafin mu kammala fira na muyi magana sha'anin tsaro am eh, malam yusuf ji mutane suna zargin ku game da batun harkar tsaro musamman kawo yan guantanamo bay din nan fursunonin nan da aka dauko daga guantanamo bai aka kawo aka kawo aka zube su a cikin ghana na tabbata ka ji wannan magana din wanda yake nuna cewa mutane suna da shakku ko za ku iya ɗaukar matakan tsaron ghana musamman idan aka duba abubuwan da suke faruwa yanzu a cikin kasashen mu na afirka me za ka ce kan wannan to a gai sheku za mu tsaya nan sai mun dawo da shirinmu na gaba wanda kuma shine na kashe kan wannan zaɓe na ghana muna son mu sanar da ku cewa idan allah ya sa mun gama da wannan muhawara ta ghana za mu sake cillawa zuwa najeriya ne mu fara duba rikicin cikin gida na jam'iyya mai mulki ta apc su su wanda sun ka dage sun kai ayyukan nan kowa ya san cewa duk wani babban mutum da aka ce yau ana rigima da shi wanda ya bada gudunmuwa wurin janar muhammadu buhari a kamfen ɗin shi za a ce yana fushi ne ba dan komi ba saboda ba a ba shi kaza ba sannan babban abin ciwo a ko inda zaune suke ma a zahar election din guduwa sun kai sun kaban Najeriya da su da iyalan sun gudu sun kai kasar waje amma yau suke da manya-manyan mukamai a cikin wannan gwamnati wallahi na ce maka wata ta inbox ta turo ma a Facebook ta ga hoto da Jamal Mahmud ta min inbox ta ce wallahi baban su yanzu duk ba sa makaranta saboda baban su ya wahala kansu akan wannan shugaban kasa banda wanda aka kawo mana report sun mutu saboda wahala ta rayuwa akwai ne suka sun ga mai suka ce su za su fara za su yi revolting za su yi ta daga wannan party su nemi party su koma to sai a jira zuwan wannan shiri yanzu dai muna godiya ga bakinmu na can gane din wato ambasada sha'abu sharif na jam'iyyar adawa ta npp da kuma yusuf jaja na jam'iyyar ndc mai mulki a kuma muna godiya wa babu yaku makeri ma'aikacinmu kan taimakon da ya bayar wajen haɗa shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc kafin mu sallama ga takaitattun labarai to rasha ta amfani da tasirinta a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta toshe yunkurin da aka yi na a samar da yarjejeniya na ta wuta na tsawon kwanaki kamar bakwai domin a ba da damar shiga da kan agaji a garin aleppo da ke ƙasar syria da ta zo da ake a can ta da mutane da yawa da ke garin kasashen da suka baiwa rasha din goyon baya sun hada da china amma akwai su venezuela da basu goyi baya ba da kuma angola da suka koma gefe ɗaya suka ƙi jefa kowane irin ƙuri'a kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban ƙasar gambia ya jami a zaben da aka yi kwanan na ƙasar shi wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da umarni a saki wani babban jigo na 'yan adawa ta da wasu fursunin siyasa su goma sha takwas da ake tsare da su yan adawar mai suna usainu da bo da sauran 'yan jam'iyyar adawa ta udp dai an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku ne tun a watan yulin da ya gabata bayan da aka same su cikin wata zanga-zanga siyasa ta lumana inda suke nema a yi sauyi ga dokokin zaɓe na gambe din masu sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa a lokacin za ku ji halin da ake ciki a jihar yobe ta fuskar zaman lafiya daga bakin marafin macina a halin yanzu kuwa jin mai ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.